wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba wata da zara haske baya gushe ba sauti a rera in an yi ba gaza ba sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba sirrin tunani ba a sanda mai sani ba mugun nufi mai yi bayyanar sira ba wata da zara ba shi ne abin nufi ba abin kwatance wanda bai sani ba kalubale wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba shi bai faɗi ba abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba shi so ba a shirya su guguda daga ba cikin mutane akwai wanda bai iya ba abin da zai faru ya riga ya faru amma don allah ina roƙonka kada ka bari abin da ya faru a baya ka ƙara yunƙurin aikata shi duk da ka sani na sani amina ba 'yarka ba ce amma duniya tana kallonta a matsayin 'yarka za ka tona wa kanka asiri ita kuma za ka ɓata mata rayuwarta amma duniya tana kallonta a matsayin 'yarka. Na shiga uku. Abin da kunnuwa na suka ci mu. Gaskiya ne? Gaskiya ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. <laughs> kalubale wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba shi bai faɗi ba rayuwa tana haske umar tana ƙara daɗi idan har ka samu mai sanka wacce za ta kula da kai sannan ta kula da waninka wacce za ta nuna soyayya da kanta da zuciyarta da ranta wacce za ta tattala ka ta tattala dukiyarka wadda kuma za ta tausaya maka ta tausaya wani naka babu amfanin san wanda baya son ka musamman wanda ya fito fili ya nuna maka cewar baya tare da kai umar ka yi kokari a jarabawarka ta kauna don haka ina so kar ka bari saboda son zuciya so ya kai ka ajin ƙarshe ka san so ko shabbar na sani daɗinsa ka sani ko zafinsa daɗinsa na sani wanda ya san zafin so shi yake da maganinsa wanda ya jinya a so shi yake da hanyar kubutar da waninsa ba ka da ƙwarin gwiwar da za ka cire daga cikin halin da ke ciki domin baka sanya nake ji ba kuma baka san halin da zuciyata take ciki ba a halin yanzu ba na ji kuma ba na gani balantana na tantance abin da ya shafi ni ko zuciyata shabal na'am in na rasa amina tabbas mutuwa zan yi ba za ka mutu ba zan iya haukacewa ba za ka haukace ba shabban wani mataki kake a ajin so ajin ƙarshe ban yarda ba me yasa baka san komai a tare da so ba har yanzu kai jariri ne ƙalubale wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba shi bai faɗi ba abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba shi so ba a shirya su guguda da gaba na fi karfi ka kira na jariri akan al'amarin su domin ko idan ana naɗin sarauta a so ni sarki ne ta kowace hanya ba ko baka yadda ba ne da na yadda da ban maka musu ba wa kai mai sa kake za da ni ne idris saboda ka so kanka kuma hakan da kai shi yasa ka fada a jarabawa ga malam ga ma wani abu ko da nake makaranta ban taba zuwa na uku a aji ba kullun na ɗaya nake zuwa to a fannin so kai zero ne ina fatan ka gane a'a ban fahimta ba amma dai ina so na fahimta din idan ka ce kai sarki ne kana tunanin duk masoya ka ne hakan bai daidai da maganar da zuciya za ta ɗauka idris wai me kake so ka gaya mini babu wanda ya isa ya karɓi naɗin sarautar su domin tafi karfin kai da gangan jiki shi so ɗin ne sarki ko bai taɓa zama bawa ba ko da yaushe shi yake mulkin mutane yadda yake so wata rana ya ba su dariya wata rana ya ba su kuka wata rana ya ba su bacci wata rana ya ba su tsayuwar dare haka zaka kira kanka da sarki a so wannan kuskure ne kar ka bari wasu masoyan su ji ka domin kuwa za su ɗauki duk zunubin su su ɗora a kanka Idris mamaki kake yi ko? Dole ne na yi mamaki. Ka daina ba a mamaki da al'amarin domin ya wuce duk yadda kake tunani. Tirkash gaskiya ina fata na mai zo da sauki kamar yadda muke tsammani. Yanzu ka yi sanyi ne? Ka ɗauke raunin sarautar ne a kaina kuma lalle dole ne da cewa shi haka so yake kuma na tabbata ba zai taɓa canjawa ba. wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba wane ne mahaifina dama wannan ranar nake tsoro a rayuwata kuma na san za ta zo ban so kika fahimci haka ba umma na daɗe da fahimta haka daga baba ba na son na ɗaga miki hankali ne a matsayinki wacce kika mai gurbin uba uwa da kuma dangina mahaifinki ya rasu tun kina wata uku a duniya kuma ki gode wa Allah mahaifinki mutumin kirki ne ba shi da wani aibu don ban taɓa ganin irinsa ba bayan wani lokaci da na yi yunƙurin sake aure shine na aure audu tare da alkawarin zai riƙe ki tamkar ne ya haife ki ba zai taɓa nuna miki bambanci ko wani abu ba tun kafin na auri audu ake gaya min halinsa na biye-biye amma bai taba nuna min ba an muka yi aure da shi amma ban taba yadda da magana da ake zuwa ana gaya min ba ashe kazanta a kaina za ta sauka akan yata da na haifa ba zan iya ɗaukan wannan ɓacin ran ba ba zan iya ɗaukar wannan ɓacin ran ba. Amma ki daina kuka, wannan ƙaddara ce daga Allah, kar ki ɗaga hankalinki. Ai sa ba zan ɗaga hankalina ba, ai yanzu ba dole in ɗaga hankalina. Babu amfanin hakan ne. Burina an ga kin yi aure Amina shine kaɗai kwanciyar hankalina. Sanya aure umma. idan lokaci ya yi kuma idan Allah ya nufa. Ina jin tsoro. Ke jin tsoro. Ba na son wani abu ya same ki. Duk abin da zai faru da ni. Kaddara ta ce. Wannan ba minki ba ne ba. a ce kawai magani. Allah ya kare ki daga sharrin masu sharri. Ubangiji ya tsare ki ya tsare ki ya albarka. Amin ya Allah. Ki kuka. Wata da zara haske baya gushe ba. Sauti a rera in an yi ba gaza ba. Sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba. Sirrin tunani ba a san da mai sani ba. Assalamu alaikum. Wata da zara kashi ne abin nufi abin kwatance wanda bai sani ba wanda ba a yi marshiri ba. To me ke faruwa? Ni ban sani ba amma ina ji a jikina ba tsara ba. Abin da nake so da kai ka riƙa yawan ta'addu'a amma ka daina yawan sa tunani a cikin zuciyarka. gaskiya ne shabbar ina yi sai dai don allah ina so ka da taya ni da addu'a ba damuwa umar insha allah ai ka san duka yi wa kai ne zan rika ma addu'a insha allah akai akai gaskiya ne shabbar na gode allah ya samu dace ba an karisa ciki amma ka daina sa damuwa don allah a cikin zuciya ka na gode na shiga uku yau sannu baba yawwa barka dai yawwa <laughs> gani amin kayi kokari da ka amsa kira fa baba ai dole na yi gaggawa an wannan kiran saboda na kosa ni kai na dalilin kira na da kai gaskiya ne yaro me kike tsammanin ji alkhairi baba gaskiya ne wani tsohon mataki ka kai akan soyayyan amina Baba, me ya kawo kuma wannan tambaya? Kaga, da za ka daure ka bani ansa da ka taimaki kanka. Gaskiya baba na kai matakin ƙarshe akan soyayyar Amina. Yaro, wani ganganci ne kai ka matakin har na ƙarshe ba ma na farko ba. Ah, ka ji irinta, da a ce matakin farko ne, da tuni ka aure, da ka samu Amina. Baba, ban fahimci abin da kake nufi ba fa yaro kwantar da hankalinka amina an mata miji saura kwana goma a dora mata aure baba kwana goma kwarai kuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baba don girman allah karfa mu asiri don allah yaro ai ban tona maka asiri ba abu ɗaya nake so da kai ka shine kawai ka je ka samu makauciya ta hajjiya eh, eh, halima mm, mm, mai tallan man gyada tana da ya ga ka nema iri a can wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba faruwa ne duk yanayin ka kwanan nan ka ka canza ko ka san bana so ina ganin ka kana cikin wannan damuwar haka shabbal ina tsoron hajjiya ta raba da amina tsoron me kuma hajjiya ta raba da amina wace irin magana ce wannan kake yi haka ina gudun faruwar haka ne domin da zarar hakan ta faru ni ma kaina za a iya rasa ni umar kada ka bari ka sa wannan tunanin a cikin ranka har ya je ya hana ka ƙiba saboda kar ka damu duk duniyan nan babu wadda take ƙaunar ka sama da hajiya ya za a yi ta raba ka da abin da yake sa ka cikin farin ciki umar alhalin babu wata mace da take son farin cikin ka kamar ta ni a gani na wannan maganar ma san bai kamata a ce ta dame ka ba saboda ni a gani na wannan abu ne wanda san ba zai taɓa yiwuwa ba haka ne abubuwan da ake tsammanin ba za su yi ba su suke yiwuwa a lokacin da ba a tsammanin yiwuwarsu umar karka damu insha Allah haka ma ba zai taɓa faruwa ba umm, eh, shabab me yasa saboda bana tunanin hakan sam zai faru a kanka shabab menene tabbacin ka yadda da kai da kuma miƙa al'amura ga ubangiji shabab na shiga sarƙaƙiya umar insha allahu da sannu wata rana za ka fita daga dukkan wannan ƙangi so ya saba zuwa da wannan ƙalubalen a koda yaushe masoya na fuskantar sababbin abubuwa wanda ba su taɓa yin tsammani ba ina so na je na ganta sarauniyata umar kana da buƙatar rakiyata me zai hana amma fa da sharaɗi fa wani irin sharaɗi ban da yawan surutu domin mutum ta gimbiya ce ba ta son yawan surutu da yawa ai dole ne mu lallaba ta domin kuwa ta zama adon gidanmu ita ma ƙalubale wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba shi bai faɗi ba abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba shi so ba a ya su guguda daga ba cikin mutane akwai wanda bai iya ba. Saura kwana goma daura mata aure. Auren wajen? Amina. Aminar? Kwarai kuwa. Wa ya faɗa maka wannan magana? Mahaifinta. Kuma kai ka yadda? haba idris ya ba zan yadda ba wannan magana fa wanda ya furta ta ya fi karfin yamin ƙarya ba haka bane ban fahimci abin da kake nufi ba tun farko mahaifinta baya son ka da ita kana ganin ba zai faɗa maka haka don ka da ita ba rabuwa ta har abada kana ganin kuma hakan zai yiwu shi yafi komai saukin yiwuwa don haka shi yafi komai sauki don haka kar ka tsaya ka ɓata kanka lokaci kana buƙatar sanin gaskiya gaskiya idris ina da bukatar sanin hakan ya kamata ka je ka same ta ku gana kai da ita gaskiya ya kamata a yi hakan dole zan ga amina amina bane wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba shi bai faɗi ba abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba zan kula da ita kuma zan ririta ta fiye da ni yadda nake kula da kai zan kuma idan ka same ta ba zan same ta hajiya me ya baka tabbacin za ka same ta ina ji a jikina kuma na tabbatar za ki so abin da nake so haka ne idan alkhairi ne allah ya tabbatar idan kuma aka akasin aka ne allah ya nisanta ka da ita na gode hajiya na gode kwarai da gaske ba komai so rigar wahala so rigar kaya ni dai gashi ya sa ni cikin jalala karka damu dan uwana insha Allah da sannu komai zai zama tarihi kuma za ka mallaki amina daidai ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam insha Allah komai zai zama tarihi ka kwantar da hankalinka ka daina sa damuwa a cikin ranka zan so ganin wannan rana kuma zan yi farin ciki da ita kuma zan baka tukwici har idan wannan abu ya tabbata sorry umar insha Allah za ka mallake ta amma maganar kuici ba sai ka ban kuici ba na bar maka na san ba ka mai da hannun kyauta baya hajiya kina jina da mutumin ko na jin ka hajiya ta san gaskiya don haka karka ɗora mata laifi <laughs> to shikenan ni ko ina kan addu'a cewar Allah ubangiji ya kawo mana wannan ranar da gaggawa amin dan uwa na gode menene yake faruwa ya sanar da wata magana mai rudarwa hakan ne yasa hankali na gaza kwanciya na ce dole sai na zo na same ki domin ina da buƙatar cin gaskiyar magana nan da ya gaya mu na shiga uku menene ya gaya maka kin shiga uku kuma amina Allah dai ya sa ba abin da nake tsoro bane ni ma tsoron ne ya kama ni amma dan Allah ka gaggawar faɗa mini ya sani da ni cewa ya miki miji kuma ya ce min da kwana goma za a ɗaura miki aure da shi Ni kuma? Eh. Ni aka yi wa miji? Eh. Ba ni bace, ba Amina da ka sani bane ba. Amina, don Allah ki gaya min gaskiya. Da yadda ji maganar nan, zan fi jin sauƙi da ji shi daga gare ki. Domin na farko, zan ji shi ne da sauƙaƙƙen kalamai masu daɗi. Kuma sannan zan fahimce shi. Saɓanin na ji daga wani guri, na sami wannan labarin. Wallahi na tabbata Amina. zan cici kaina a matsayin majinyaci ko kuma mahaukaci ba zan taɓa yaudarar ka ba matukar ina da rai da numfashi kuma a jikina ba zan taɓa juya maka baya ba wallahi ban sani ba ban san komai akan wannan al'amarin ba amina kaina ya min nauyi wallahi ji nake kama ɗaura min dukkan zanuban mutanen duniya a kaina na yarda da kai kuma na yarda da irin kaunar da kake min domin ta gaskiya ce don haka zan baka amana jamil idan har za ka iya karɓa amina ina so ki gane wani abu ɗaya a shirye nake na mutunta duk wani batunki kuma a shirye nake na mutunta duk wani abu mai mahimmanci ne a gurina inda da gare ki ki amina domin ke din abar girmamawa ce a cikin rayuwata kan ji daɗin kalamanka burina ne ko da yaushe kasance cikin murmushi zan kasance da murmushi ne matukar ina tare da kai ina sauraron ki amina ban tukwici me kike so ina tare da shi me kike so na same shi me kike so amina kai nake so kana tare da ni har abada to zan baka amana domin na san ba za ka yada ni ba mm, wata da tsara aski baya gushe ba sauti a rera in an yi ba gaza ba sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba sirrin tunani ba a san da mai sani ba wannan kwance da yake tana razana da wallahi bayyanar sara ba ya kwance ce na kwanta haka na fi jin daɗi ɗan ɗaga ni to sai in zauna

ki daina kuka amina duk abin da ya samu bawa makaddari ne ki daina kuka amina kuma ba na son na rasa ki ne ba na fatan hakan nema amma ya za mu yi da ƙaddara ina so in tambaye ki amma ina jin tsoron hakan kwarai da gaske kuma tambayi duk abin da ke son tambaya inda har na san gaskiya zan sanar da ki amina na'am me ya faru tsakaninki da wannan tsohon umma babu komai Allah ya taimake ni na farka da wuri da na ihu shine ya gudu Allah ya miki tsari da shi amina a ko da yaushe amin ya Allah Allah ya miki albarka amina amin umma amina na'am ina za ka wurin amina dawo ba za ka je ba Hajiya mai isa. Tambaya na ma kake yi? Hajiya ina da bukatar ganin Amina. Hajiya, da ma kin bar shi saboda muna so mu samu nutsuwarsa ba zai je ba ba zai je ba in dai matukan sai ya ga amina ne hankalinsa zai kwanta to wallahi na yafa kwanciyar hankalin har abada amma hajiya ban so kika yanke wannan hukuncin ba dakata ba hukunci ba ne umarni ne wace ce amina haddana ta shiga rayuwansa ta sa shi ya manta da kowa a rayuwansa jiya da kin daure kin bar shi saboda samun nutsuwar tasa muke da bukata hajiya ki taimaka ki bar da Allah in je in raka shi domin in gano wace ce wannan aminar da take ta sa shi hankalinsa yake tashi haka hajiya ba zai je ba na ce ba zai je ba idan kuma haka ne zan tsine maka kuma in tsine mishi kuma in tsine ma aminan wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba Umma me ke so ki ce ne? Na so a ce zan ga aurenki a kan idona. amma da wuya hakan ta tabbata watakila ina kabari na hakan za ta faru a'a umma insha allahu za ki gani ba za ki tafi ki banni ba ki daina karaya cuta fa ba mutuwa ba ce so na gode amina amina ki riƙe mutuncinki ko bayan ba raina duk wuya ki bari wani sanadi ya raba ki da shi ki miƙa komai naki ga Allah ki nemi taimakon Allah kar ki nemi taimako a gurin kowa da sannu wata ran za ki zama fitila mai haske a cikin al'umma sannan za su amfana da baiwarki insha Allah umma zan yi kamar yadda kika umarce ni Allah ya miki albarka Allah ya sa ki gama da duniya lafiya Amina kishirwa nake ci Amin Amina ebo mu ruwa ebo mu ruwa La ilaha illallah muhammadur Rasulullah صلى الله عليه وسلم Shabban. Umar ya na ka ana hatsi haka. Ka fito kenan. Wallahi na fito zan tafi. Har yanzu baka daina wannan tunanin da kake yi ba. Shabban. Za ka tafi ka bani cikin wani hali. Ka yi haƙuri Umar. Ina so ka sani cewa wata rana sai labari. Wani irin labari ne wannan shabab. Ka san cewar duk abu mai daraja dole sai an sha wuya kafin a same shi. Ban da sa'a a cikin soyata domin duk sun yi nisa da ni. Amina ta kasa fahimta ta. shi kuma mahaifinta ya tsane ni ban san mene masa ba tabbas lallai na yadda cewar ka yi nisa cikin soyayya ta umar don haka yanzu zan ci gaba da baka kwarin gwiwa ko da a waya ne sannan zan ci gaba da baka shawara domin ganin ka mallaki zuciyar amina shabar idan kai min haka to tabbas ka gama min komai kar ka damu umar ai dan uwa na jini ya fi karfin wasa shabar haka ne ji nake kamar na same ta na gama to sarkin zumuɗi ai duk gaggawar asara ta jira samu ko shabbal banda irin wannan ba zan iya juriya ba to shi kenan ni ba zan zo in wuce to za ka tafi amma dai ka cire wannan damuwar da ke zuciya ka kaji to mu je mota kalubale wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba

na shiga uku na kuma da Allah karki tafi ki ni na shiga uku wayo Allah na wayo na shiga uku da Allah amma kake tafi ki ni da Allah amma kake tafi ki ni wayo wayo na shiga uku yanzu kin mutu kin banni kai wallahi ba za ki tafi ki banna ba ba za ki tafi ki banna a wannan duniya babu kowa banda azzalumai masu san kansu mu da Allah ki tashi da Allah ki tashi Allah ya sa mafarki nake yi Allah ya sa mafarki nake yi umma umma da Allah garki tafi ki banni na shiga ungu <laughs> na shiga uku umma wai umma kin mutu kin banni kenan kai wallahi umma ba za ki tafi ki banna ba wata da zara kyawun haɗi da kara idan da lura ba a yi kuskure ba wata da zara aski baya gushe ba sauti a rera in an yi ba gaza ba sirri a ɓoye ba a gane mai faɗi ba sirrin tunani ba a sanda mai sani ba mugun nufi mai bai bayyanar ba wata da zara ba shi ne abin nufi ba abin kwatance wanda bai sani ba kalubale wanda ba a yi marshiri ba wanda bai sani ba shi bai faɗi ba abin gudu ke farwa wanda bai shiri ba shi so ba a shirya su guguda daga ba cikin mutane akwai wanda bai iya ba